Najeriyar kazalika ta kuma nemi sanin dalilan da ya sa jami'an ƙasar Italiya suka gaggauta binne gawakin 'yan matan su 26 kwanaki 21 kafin lokacin da aka tsara binne su. Mr. Josiah Emerald shine kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato NAPTIN. Well, we are talking about the death of some people in a, in a circumstance that we do not understand. Kaga wannan magana ce ta mutuwar wasu mutane ta wata hanyar da ba fahimta ba. Kuma tun da a Italiyar ne aka kai gawakin su a ƙarshe. Shi yasa muka nemi mahukuntan ƙasar Italiya da su kaddamar da bincike da nufin magance akwara irin haka nan gaba. Wannan zai ba mu damar tantance su wane ne suka mutu daga nan kuma sai a ci gaba da magana. To shin me yasa Najeriya take ta ta da jijiyar wuya bayan waɗannan 'yan mata ba dukkaninsu ne 'yan Najeriya ba. a bike Dabiri Irewa ita ce mai taimakawa shugaban Najeriya ta musamman kan harkokin kasashen waje. Duk da haka 'yan matan Afirka ne ai, su ma ai 'ya'yanmu ne, kasancewar Najeriya wace ga Afirka, dole za mu bukadin waɗannan 'yan mata. Ai ko masu haramtacciyar bulaguro suna da haƙƙi, ka san in babu mai bukatan waɗannan 'yan mata a can, to ba za a sami mai kai musu waɗannan 'yan mata daga nan ba. Yanzu fa safarar mutane ta fi sauƙi fiye ma da safarar kwaya. Yanzu haka Najeriya ta rubuta wa ƙasar Italiya wasiƙar koke akan kan wannan batu. To kuma ya zafi haka shi ba wuta ba? Ka san da farko an shaida mana cewar duk waɗannan 'yan mata 26 dukkaninsu 'yan Najeriya ne. Amma kwatsam sai batu ya canza. Yanzu abin da ya ɗore mana kai shi ne, sai aka canza magana cewar 'yan mata uku ne kacan 'yan Najeriya a cikinsu. kuma yadda aka yi sauri aka bubbinne su shi ma wannan ya tar mana da hankali. Kasancewar waɗannan 'yan mata sun gamu da ajalinsu ne akan haramtacciyar bulaguro da ba sa son gwamnati ta san da shi. Wani zai tambaya me yasa kuke wannan dogon turanci haka? Hassan mutuwar koma wane ne kuma koma ta yaya wannan mutum ya mutu. Dole ne kasar wannan mutum ta damu da shi. In aka ce mana cikin waɗanda suka mutu adadi kaza 'yan Najeriya ne. To mu a matsayinmu na mutanen kirki masu hankali dole ne mu tambaya me ya faru da mutanenmu wannan abu ne mai sauki. Kalaman Mr. Josiah Emerald kakakin hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato Naptin. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.